Eh, wannan rana ce wadda ake tunasarwa a awareness kenan ana tunasar da mutane cewa hanyoyin da za a kare yawan wannan cuta ta yadda za a kare ta ko za a same ta a same ta cikin farkonta ka yawanci in ka kalli alkalima da suke nuna wannan ciwo yakan nuna cewa sashen na afirka kawai ah, kashi biyar yake a wannan cuta kenan to amma ka duba kuma alkalima yadda ake mutuwa kuma sai ka ga cewa ba inda aka fi mutuwa a wannan cuta kamar nan afirka saboda me kenan dokta saboda a alkalima da ya nuna inda ya fi ina shine asia saboda population nasu kashi sittin zaka ga na wannan ciwo na sankara daga can yake faruwa amma mu kashi biyar ne a afirka amma kuma kamar yanzu a ƙasar nan najeriya zaka ga cewa mafi kashi saba'in zuwa tamanin za a ga mutane ba su zuwa sai ya kai karshe wanda ba a magana warkewa sai dai a lallafa a lallafa, in mutum yana fama da ciwo ko wani abu haka sai a yi maganin shi amma ba a magana warkewa ba ne a wannan lokaci. sau da yawa mutan karkara kai har ma da na birane idan an ce daji ne sai ka ga an tattaro wasu ganyaye ko itatuwa amma ka a wurin ku a likitance babu maganin cutar dajin ne ko yaya. shi wannan magunguna gaskiya a yanzu baya yi da magunguna ne ba a yi wani bincike an gane cewa yana yi ba mutane za a ga cewa akwai wannan cewa wannan cuta na daji ko kankara baya son allura baya son waye to wannan mutane za su ringa ta yawo suna zuwa su sha wannan gargajiya bai bar su sha wannan su sha wannan kuma gaskiya ba yi sai a ƙarshe in ta ɓaci shine za su zo asibiti wanda za su haɗu da ƙwararren likita wanda za ga a lokacin da za su zo lokacin cutar ta riga ta ci jiki ta ma yawo sashen jiki daban-daban da yadda ba za a iya magani ba sai dai kawai dai abin da za a lallaba a lallaba har mutum ya samu ya cika da imani. saboda gaskiya da a ce za ta zo farko farko ana warkewa akwai sankara da ake warkewa an zo farko farko sawa matsala ana zuwa karshe karshe ne yanzu kamar yanzu akwai bincike da aka da yawa kamar yanzu sankara da ya fi ko ina a duniya yawa a kuma Najeriya kaga sankara na mama ne na na mata kenan za ga cewa an same shi cikin sauki sauki za ga cewa ana akwai wanda za su yi shekaru da yawa an yi magani an yi abin da ya dace sai ga mutum ya yi shekaru ashirin talatin har ya gama shekarunsa na duniya ba a sa na an samu matsala ba to amma wannan rana dama muna wayar da kan mutane ne saboda a san cewa ga ta sannan kuma ga gwaje-gwaje da ake yi na tantancewa wanda mutum in an yi wannan gwaje-gwajen irin ko za a gane ta ma za a gane ta a farko kuma an gane ta farkon suka ga cewa an an cimma kai daga waraka ko kuma a kara cewa mutum ya rayu cikin lafiya har zuwa lokacin da Allah zai ɗauki rayuwar shi amma dai magana cewa ana warkewa ana warkewa gaskiya. Dokta yanzu kenan ta mutum zai gane cewa yana fama da cutar kansa ko sankaran? yadda za a mutum ya gane yana fama ta san ita cutar sankara akwai alamu alamu bari in baka alama na farko shi shine kamar na mama na sankara na mama za a ga cewa mafi yawanci abin da ke faruwa shine za a ga mace ta fatan ji kumburi a nonon ta kai mamanta to wannan kumburin za a ga yana karuwa lokaci zuwa lokaci yana karuwa to za ga wani lokaci zai fashe in ya fashe jini ko ya ruwa sai ga an samu kalulu a hammata in ba ɗan mataki ba za ga yana ta yawo ya tafi kirji ya taba huhu ko ya tafi hanta ya taba hanta ko kwakwalwa to duk yana wannan in ba su mataki ba sannan kuma ka kalli wanda na biyu wanda a mata ya fi taɓa su shine na nan bakin mahaifa wanda bakin mahaifa za ga mace tana zub da jini daga zub da jini ruwa na zuba sai kuma ciwo shi ma haka zai har ya taɓa tsara ma to in ba ɗau mataki ba sai ga ana ta samun matsala to amma duk cikin akwai abin da ake yi na Dr. Muhammad Inuwa Mustapha muna godiya da samun wannan tattaunawa.